Unguwar Tsauni unguwa ce da ke cikin jerin unguwannin da ke cikin garin Gusau, jihar Zamfara. Haka kuma tana cikin unguwannin da suke fuskantar barazanar tsaro. A yau da sun fito sun tattauna da 'yan jaridu domin fayyace halin da unguwar take ciki. Sun yi kira ga gwamnati na ta shigo cikin al'amarin su kuma ta dube su da idon rahama. Domin ganin cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga irin matsalolin da suke fuskanta. haka kuma sun yi kira ga gwamnati da ta kawo musu ɗauki akan abin da ya shafi matsalolin da suke fuskanta kama tun daga matsalar hanya wanda a lokacin damina motoci da ababen hawa ba sa samun damar wucewa yadda ya kamata a wani bangaren ma sun kuka da cewa rashin kyakkyawar hanya ita ce babbar matsalar da ta zamo jigo na rashin samun ɗauki a lokacin da 'yan ta'adda ko ko 'yan garkuwa suka shigo a cikin yankin nasu haka kuma suna yana daga cikin matsalolin da suke fuskanta na wutar lantarki wanda da a ce akwai wutar lantarki za a haskaka unguwar ta hanyar za a iya ganin me ke shiga da fita sun yi kira da gwamnati a yau ne domin ganin cewa gwamnati ta shigo domin duba su a cikin halin matsalar rayuwa da suke ciki na matsalar tsaro da rashin wuta da kuma rashin kyakkyawar hanya ga dai irin zantawar da muka yi da su na bayyana halin da suke ciki zuwa ga gwamnatin jiha don ta kawo musu ɗauki a sunana yahaya jibril ibrahim ni mazauni ne nan unguwar bayan gidan gas hanyar tsauni ga ku mu isko kun yi dandazo a wannan unguwa ta tsauni menene abin da ya haddasa wannan dandazo da jama'a suka fito magidanta haka to korafe-korafe ne wanda muke da shi kamar guda hudu a tsakanin wannan unguwa ta bayan gidan gas tsauni da bayan jais hotel har zuwa samunaka da dambazau a na farko mu dai nan mun kusan yanzu tun cikin watan azumi transformer mu ta lalace mun bi duk hanyoyin da ya kamata mu bi na rubuta ma nefa gwamnati da sauransu amma har yanzu babu wannan transformer babu wata magana wadda za mu ce mun gamsu da ita daga gwamnati ko daga wurin wani wannan transformer hasken wutar lantarki na daga cikin abin da yake mai mahimmanci gare mu wanda yake samar da fiye da kaso hamsin na tsaron unguwarmu to unguwarmu babu haske na biyu muna samun matsala na sace-sacen mutane abin da ya kama daga nan bayan gidan gas har zuwa tsauni samunaka da din da bayan ja'is wannan ɗauke-ɗauke mutane ya faru a cikin wannan lokaci na damuna wanda a cikin kwana uku aka jera ana ɗaukar mutane a jere a nan bayan gidan gas da kuma ko da mun kira agaji na jami'an tsaro mafi akasari muna ganin su bakin titi amma ba su iya shigowa unguwarmu saboda rashin hanya babu wata hanya wanda zaka ce akalla yanzu idan ka taso daga bakin titi ko daga cikin gari zaka iya shiga cikin garin tsauni ko ka shiga samuna ko bayan gidan gas wanda zaka iya kai mutum dauki kana kallon barayi kana kallon su amma baka iya cin musu saboda lalacewa hanya to wannan ya sa muka taru don mu isar mu da gwamnati saƙonmu cikin lumana wannan muna kira ne ga gwamnati da mana abin da ya dace abubuwan da muke nema a unguwan bai wuce abu uku ba yanzu muna neman farko dai tsaro wanda shine jigo na biyu wutar lantarki na uku hanya wanda muke iya cimma duk wanda muke muka nemi taimakon shi ake iya ba mu agaji a hukumance kun ɗauki wani mataki na tura kila takarda ga hukumomin da lamarin ya shafa kwarai kuwa mun ɗauki matakai da yawa daga cikin matakan da muka ɗauka su dai musamman hanyar wutar lantarki nefa su suke da alhaki su muka fara rubuta muwa mun rubuta ma nefa mun je da kanmu mun yi korafe-korafe mun je har ofishin sakataren gwamnati wanda ɗaya ne daga nan cikin anguwanmu yana nan da wuri inda ba dan ka a ce ko na yi suka na siyasa ba zan iya ce maka fitilun da ke cikin gidan gonan shi a nan unguwanmu babu yawan sa unguwanmu na sola sola wayan da ya samu maka shi to wannan abubuwa ya kamata a ce mu muka fi cancanta in dai har akwai irin shi a cikin mu ya kamata a ce unguwanninmu su suka fi cancanta da wayan abubuwa mun rubuta ma gwamnati har ƙarya aka yi mana aka ce an ba mu transformer fiye da wata biyar yanzu wanda babu wani labari ƙarya ne na'am amta ta hawan wannan gwamnati gwamna Dauda Lola yana cewa gwamnatin suna ɗaukar matakai kan shanin sauyi. Kuwa ya ce babu wani sauyi a aikin eh, to mu dai a wurin mu babu wani sauyi da muka gani a zahirin gaskiya dan saboda da abin da ake mana tun gwamnatin da ta gabata wanda muke tunanin cewa laifinta ne to ha wannan gwamnatin ma karuwa yi domin in a wancan lokacin ana ɗaukar mutum a sati ba a ɗauki wani ba to a wannan lokacin an jera kwana uku a jere kullum sai an ɗauka kuma wayanda ake dauka abin takaicin ba ma ordinary mutane bane jami'an tsaro ne ai wayan sun su daga ciki yanzu akwai wanda eh, ASP ne har guda biyu wanda duk last week aka dauke su suna hannun su kuma har yanzu kuma babu wani abu babu jaje babu wani alhini ko wani nuna takaici daga gwamnati wanda mu muka gani to za mu iya cewa mu babu abin da gwamnati mana bangaren tsaro kamar da kake magana cewa ana daukan mutane fiye da wancan lokacin da ake tunanin ita waccan gwamnatin lafinta ne kuma babu jaje duk lokacin da abubuwa sun faru akwai ne yunkuri da kuka tefa tura ma gwamnati na cewa ga abin da ke faruwa na daukan mutane ko kuma kamanci haka a yankin ai yunkuri da zai nuna maka cewa gwamnati ta gane babu abin da gwamnati ta fi sani irin mutane su kun yi yunkurin sanarwa ko ku ai sanarwa babu ran da za a yi abin ma ba mu kira jami'an tsaro ba a take a wurin to jami'an tsaro ai su ne wakilan gwamnati duk sanda aka yi abin bayan minti 30 ko awa guda za ka iya samun motocin yan sanda SSS da sauransu sun zo amma bayan abin ya faru wani lokacin minti 20 ko 10 bangaren gwamnati daban da bangaren jami'an tsaro na cewa akwai ne akwai bambanci tsarin gwamnati kamar abu ne wanda ake tunanin cewa sakataren gwamnati ko makamanci haka kai tsaye shine sako yake isa ga gwamnati kai tsaye baka tunanin cewa sakon na isa ga jami'an tsaro sai da abun bai kawo gwamnati ani ban iya gane cewa ma akwai bambanci tsakanin jami'an tsaro da gwamnati ni a wuri na abu ɗaya ne saboda duk abin da jami'an tsaro bai aikin kanshi yana aikin gwamnati ne to idan jami'an tsaro yau ya ji wani sako yana iya isar mu da gwamnati kuma muna tunanin cewa duk abin da muke ciki gwamnati ta fi kowa sani domin yau wannan abin da muka shirya yau na ganawa da 'yan jaridu har an yi misinterpreting din shi an ce mana protest zami zanga-zanga zami wanda kuma ba haka bane to kenan da gwamnati bata sani ba to da ba a ce mana haka ba a don haka ma muke kira da dukkan mutanen da suke bayan gidan gas tsauni samu samunaka dambazau da dukkan wata unguwa da ta shafi nan bypass da cewa lallai za mu rubuta a rubuce rana ita yau in Allah ya kai mu rana asabar za mu yi zanga-zanga ta lumana wadda za mu nuna ma gwamnati bacin ranmu da abin da ya shafe mu wannan magana gaskiya wani irin abubuwa kuke bukata wanda zai zamo shimfiɗa gare ku ga ku da kuke mazauna unguwar na ganin cewa wannan shine hanyoyin da za a bi domin samu ku tsaro da kwanciyar hankali a yankin ku eh mu a ganin mutun da mun bi duk wata hanya da ya kamata har sakataren gwamnatin mun gani muna ganin cewa babu wani yare da suka fi ji fiye da irin wannan kamar wai abin da kuke bukata gwamnati ta muku na bangaren da shine matakan da ku idan kuka bi shi a matsayin ku mazauna irin za a tabbatar da tsaro da walwala da kuma duk abin da ake bukata so samu ko da yau muga cewa an fara shara hanyoyin mu wanda motoci ke iya bi wannan kenan na biyu mu samu mu jami'an tsaro da muke bukata mu mota uku ko hudu na jami'an tsaro inda akwai ɗaya samu naka ɗaya tsauni ɗaya bayan gidan gas wayannan sun wadace mu haka ganin da su jami'an tsaro ne abu ne wayanda suna karkashin gwamnatin tarayya misali gwamnati za ta iya kallon cewa ba karkashin a yanzu kai ne nake ji bakin ka ni a sani na jami'an tsaro suna karkashin gwamnatin jiha don gwamnati shine ta security kira na gwamnatin jiha shine ta kwatanta adalci tsakanin kowa ga wanda yake daji da wanda yake cikin gari kowa dan jihar zamfara ne dukkan mu muna da katin zabe kuma mu muka zabe ta duk abin da ya kamata a yi cikin gari ya kamata a yi wajen shi mu shine wannan kira na gare shi da Allah sai mana abin da ya dace